al'afu al'afu Salamu alaikum ‘yan uwa al'afu suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ma'anarsa mai rangwame ya zuwa cikin suratul mujadala wa inna Allah la'afuwun ghafur Allah mai rangwame ne Allah mai ɗaga ƙafa ne Allah mai tsallake mana mu ne ya tajawazu Amna, a tajawuz tsallake maka ɗaga maka ƙafa yafe maka kau da kai yin afuwa yin rangwame Allah kai mana Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da wannan suna wanda yawanci yana haɗa shi da al-ghafur al-ghafur al'afu yana nufin a ɗaga maka ƙafa gaba ɗaya a yi rangwame a kau da kai a ja layi ya zama ba a tuhume ka da laifin ba Allah kai mana afuwa wanda wannan suna ya zo a cikin alkur'ani wurare da dama gashi daga cikin suratul mujadala kamar da muka faɗa wa inna allaha la'afuwun ghafur kuma lallai Allah mai rangwame ne Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ya Allah kai mana afuwa yan uwa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗauki wannan sunan mu ma yana so mu yi shi shi yasa yake cewa fa man afa wa aslaha wanda ya kau da kai ya ɗaga ƙafa ya yafi ya kawo gyara cikin wani al'amari da aka yi masa to ya sani Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai fassace haka yake yi fa man afa wa aslah wani gurin ya ce mana wa an ta'afu ku yafe ku kau kai shi ya fi maku alkhairi ku zama masu kau kai ku zama masu ɗaga ƙafa ku zama masu tsallake wa mutane tuɓa-tuɓansu kai ma baka san iya wanda ya yi ba wanda ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka 'yan uwa mu da wannan sifa ta Allah yana cikin ribar da za mu samu idan ya zama mu ma mun zama masu afuwa masu daga kafa masu yafuwa masu kau da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an ta'afu wa aqrabu littaqwa ku zama masu kau da kai da daga kafa ya fi kai ku kusa da tsoron Allah wanda kuma babu babban abin da za ka samu dan uwa kamar a ce ka samu tsoron Allah to ashe kau da kai da yafuwa yana sanyawa ka zama mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum bayan ya ce ku kau da kai mana ya ce ku ba kwa so Allah ya yafe muku kuma ku zama masu kau da kai ku zama masu daga kafa ku zama masu yafiya ga mutane idan kana afuwa kai ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maka afuwa Allah muke roko da tsarkin sunayensa ya mana afuwa wato sunan Allah al'afu kana iya yin ɗanka ka sa masa abdul afu wassalamu alaikum